duk matar da kake ji cewa kana son ta son ta ya kai yadda ko ta saba wa Allah za ka bi ta ko za ka so ta to ta ja wani kaso na imaninka duk mijin da kike ji cewa kina son sa amma son ya kai ta yarda har sai kin je wajen boka kin rabu da Allah a kansa to ai kin fi son sa akan Allah duk mijin da kike ji saboda kina son sa Allah ya halatta masa ya ƙara aure ke kuma kishi akan abin da Allah ya halattan ya sa kina ji sai dai ki yi sabo ta hanyar ki kashe ko ki raunata ko ki je wajen boka a taɓa ƙwaƙwalwa ko a juya al'amarin duk wannan saboda tsananin soyayya to ka rabu da Allah gwargwadon yanda ka ƙara son mutumin kuma ka rage daga cikin son Allah domin duk inda ka ga an saba wa Allah to soyayyan Allah ne ta ragu amma duk wanda yake son Allah kuma yake bauta wa Allah mahabbatan wa ta'ziman tare da ƙauna tare da kuma girmama ubangiji ragaban wa rahaban akwai kwaɗayi da ƙauna akwai kuma tsoro da girmamawa da firgici to mutum zai kaddamar da ƙaunar Allah sama da kowa annabinmu Muhammad